بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إذا لتافيا الدروس المهمة لعامة الهمة الدروس المهمة لعامة الهمة لتافيا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mana amma zuma na hijira dai 1330 na umaru ije gwa na hijira dai 1420 na wule ije eya shi ni bai guwe so ku gwe man gugan bai alkhairi idan bayani ya ci alamarin jana'iza iga annakin bayani ya totacho na gama ya dufiya zonicho bai maye ji bayani a yi etiyan sifatu daphnil mayit kendona esokunsona kendona esokunsona almashu ta'amikul qabri ila wasatin rajul mangana shari'a musulunci wu e ko kwashagbawa na gai ta'amikul qabr kabari shiko ila wasatul rajul mudata cin ziyo izabagi bi mana kabari shiko tuko bana izabagi ga dibaro gibo wato tacin na muga tacin pata gina aga za wani gigan guba gafiu ewagan epayen kabari utu وأن يكون فيه لاد من جهة القبلة غاغا إيوا اللحد اللحد كي اللاد ngai kendo ye gbowa bodana igu ngole ekpana maye bazuna da wana ko waga gadabutun tace zabagi to aja su kapa tsube kafa na mai yi min jihatil kibla ta yi babu alkibla misali agushe ba kafa kicilo alkibla kafa wuce gaiwa gan ato gai Allahadu, idi fahimta ko kafa na ga ato kafa na ga malazi don alakunan le yi iri wuce ba amma zai gallo madina ko maka sallah ku tsalla ne jin lobe shi na wace ji kokari ga mituwa da sha ba musamman kin albaki na to madina so a nabi sallallahu alaihi wasallam madina wani ngole wale kin gane sokuna wato lan ke babu ke kusha jo agba sha ji na wade wiki wade shi mo tata a dai Allah zabe etu tuganci gwargwado ya cinwaza ko shaji juna bai lankwaji ya muna allabin lankwane je latte kabari na gane wani to man ga tutuna ga tu da na gbogbo ide kabari eti gugin eti guba ngayi adi ashiqu ngayi na yi gba abona a ci da gin alahadu na gba da nan da cijona ke kinye saudiya wani amma ga wani ga ɗan la wuce ya ba ba na kiye igwa gwaka iri da na wuce ja nga afe wa ga ba su da kafa sai sa kasha daga bica yi wa ban shi bai ni mu amma kiye a gwaka sarawai ibana tole wato ga da waya tole e dele ta ce ojo kendo ye dele kiye yi ci dada na man gato wa an yakuna fihi ladun min jihatil qibla ewa ga lahad bai alakuna na kafayen babu agba wọn kafayen alkibla wọn yọ ogo agushe gbaci na lórí abojin alkibla zuman na yẹ gboro naga ikin alkibla babu atu wọn babu atu ba alakuna na wa an yi almayitu fi lahadi ala jambihi al'aiman aga lakunda waganci wucayi ala jambihi al'aiman kafa yake wo kafa gwalo iji fahimta ko bu kafa yin gwalo kuna ba gabo a caga lauci cewa misali a allah bitu kafa yin alkibula ibi fahimta ko ekun cina abeke kun ga cicina kafayen gwalu a ti aga alakun cicin ga wale kan ga tokun a jewa alkibla ga yi alula jewa alkibla an yi gumo laduna tunana na gushe da na allah kafayen gwalu ga ga cikin bu ga wale kanga ga tokun a jewa alkibla wayo ko Ngayi wa an yudu almayitu fi lahdi ala jambihi ayman wale to yi jawal kibla to ka san gwalo kwatan guga cikin bu fahimta ko wujiyan chila cila shehu abdulaziz bunu ba ci ji bayanin na ebo hadisi ya hisha mai gen annabi sallallahu alaihi wasallam ga lokaci na sahaba je koyan uhu da ga efiru ya gushe gbaya wa ausahu ya mai gbanwe gefe yabo na wani dina gbagushe ya zaguguru lokacin nina iji fahimta ko lole ya fi na wu musulmi ji kin yi jausa kafiri ji ji ta don ci ta abu lole gushe gaba fara yin adi cd plate wuce fe ciwule a cikin giyan a ci kwafi wa bai ne wasu mana ja sallah yin janaza so na musulmi da ji na yau ne ga azuwa na waga agbagusha ya zandu wa na ya tuwa biya lo eto eto ga zai yi lo ya dai gbu fare gogoro zai ji ga gowa na ya kwafi wa bai ne allahu akbar annabi ga wa ausa o e ya gushe wuce fe wa ahmaku ya mai gbawon shi ko na kadda bando cha be gawa gba ko yi tun ga lura e wani gawa ta filio dabba na magba ba na dago wale ko yi la wa ahsinu ya mai gba wani gi ya ji giya ya gba wani gi bogo yi ta sifa guki sifa guni na na nabi muhammadu jiye na sallallahu alaihi wasallam e bayan e kusona e bayan so na. gushe ya gba ya leula chicha ndepe nshiku egbanwe gị ya gba wuru wuru ima adịsi ke ebe ihe zaba gị ndochi mini ihe madina chijo nga abịa tinye da kun soji nya madina chin dochi na jajalina mu maza kan gin wuyo mu malolo gani bai baban wuyi wuli anabi sallallahu alaihi wasallam eh jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halaha fi ratil qabr annabi ya fedu shi gushe mi sun ya kabare fa ja'ala yusil hafira annabi ci fe jin zai gba na gamba wa yaqulu fe gabi yi ga awsi min kibali ras wa awsi min kibali rijlain ay pelada tita wa mawlaye fiwalawa da ya bayan da ce ta ke ga yawo ila an kale tuki ha al'amarin nan annabi fe jin gushe gbaci gangba mutu shi kabari mi so wacin etulo chile na gama ya ugwa ya muhimmanci ya man na jajiki na a fe lokosha ba fe da ci gushe lena e ba jan gyara wannan mujiza kwata ne ba gushe na da ilimin gushe ba Allah akbar alhassan albasari gam da ibnu sirini na ibnu sirin man kwayin tabi'u na ji da wani a tulata ci ya gika tun ya sahaba shi ibnu sirin a ga mustahabi yo na gusha shi har da bayan mai na har da bayan mai gushi shi ko ba lakun da hadisin na abu dawud a cagalubiyo isnadiyu mata zuwa man shiga gushe na iji ga Allah dudana wudde darja ga umage ga ni ashiqutu nga yiri na yegba se laza na bona nge ga ebo hadisi en zibo hadisi en sar bunu abi waqas abu sar bunu abi waqas wasan ci jiga mi ga ja ajali ngole wuda min ya al asharatu al mubashshiruna bil janna zakun sahaba ya aluman najwa ga alhiduli lahdan mi lahadi ya gbaya miwari wansibu alayya labin nasban e ya mai lallankpa je layi mi ebe na ngole ya gugba zo lankpa ge ladi kin elati hu wali lankpa e mazuka ta baki na so masallaci madina na doro dori te gushe mi sun loro na ga aja jikin aja lace te bai dana fi kunda wani o'o oh, oh. ngole ga filin do igwa ya ndo dabba ya bane piu e mumma che piu da gurgudo ya gushe wuce mai naka kwaci ne bai ne ngole wa chule ya boke dai sauki ga ne abu dai sauki ga e bana ga kan ga ke babu nga ga gobe uzuri ba da fe ga gan be jama'i ngami ga tu alhidu li lahadan wansibu alayya labin nasban yalla kpaji layimi kendo goyina wuji bayan doci ba kama fa'ala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kendo da soko nabi muhammadu na da a ce ma mai waga ya soko mi so hadisi wani imam muslim gobe na Allahu akbar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ga lana wa shiqqu ko shayin lado zai jijin ya na ganci sai ce lotube a shifku sai hadisa abu dawud mun ji gadar juyi hassan ta amma hali na ifi ni bonan ga wale ga darura layi so da gwa so ji mai bonan waya ga li gairi na ga ga gbagba amma wa ya jina ba ga fi ga fi na to zai je to gbagushe na sadaka ba ce ge wannan ga ga uzuri to lamfare wato baya je zija sada jibo fi sabilillah ba wuce yawa ta zai je fukuno wani nan zai je gbagushe na nan pata e wasu haji ta bu e tun haji da wani lajilozo bai fukuno wani don ni ne masu ka tabaki abaji shiri abaji shiri bangare yin zagi o bangare ba gi wato nan yi wuna nan wato nan yi wuna nan adde man nufe cindo ci na fe fukuno ndị za na udan ne fe lo da saudiya mu mm. ci be shin kin yabo na wa ja ja li fozu maji wa ja ja li eh, eh. mu ma mu be ma a ci ga saudiya ala da yau suna lalo na kanugo ajali wallahi mu ma su ku goyo wa e tun ci ga fe lo da saudiya ga manufa alkhairi bai dawai amma yana kin abu giguna da za a dini shi ba a da sun za a dini ba kaca kokari to bai kadara da zayu na e wannan shi bai yi saudiya a biya jikin hatu mai hanwa shi nan a wayi tun kano nufe ji na bai mace na kawai da na kaci kpakpa da tun alkhairi to bu fetu a fe kun bai funuwa ki fabo to mi to na wala umi a a jabo na di ujina wato ba ji shirya wa na di wa di kun afunu ya labe na amugumiya kuma dai za tuzuma dai za wa ga maganin hali o dai rayuwa na wuce kiyan abu nan gala sashi na ifi ba zo na yadda kauna jijin ba ba wadda wace nuro sha nan gara wasu washe ci da tun ya gwamnati ga dan gawale yawon gama wa dai na nawa gibe ya liji wala ni wujin don halin rayuwa to halayen batun kwata nan su kwan fika ka faru hmm. wannan gube to masalaci fara beji bai wuken do a funo funo kuma zaji ji sarawai to kinkenci dai gurgudu na ija bai ci dai ilimin nau bai wuce sai bayani ya gboro abe ki aga ya kula ci gushe wani manga wato hallu abdul kafan pankoro kayan alkafani alawa jikiyan alawa lo wala tunza bal tutrak amma yana haffa alkafa ni dana a gudiware bal tutrak yare ga wulu gushe shi yaji fahimta ko ken do dai jin abu nan ga wule ya ga etti mucin lo be bi ci te pata ya lauje kiyo e laulu a ce lauya shi nimbo wala shafu yukshafu uhu a ci gaga ya te fuska bubo ba ya ce da alkafa ne fuska ba ma sawa'un kana almayitu rajulan aw imra'atan zai laci kwashe wani bagyo ko zagyo ya dai ga jikin ya ce yin fuska ba ma e bana dalili biya daga ba nabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ga zaga a ga zalaci kwashe wani ya fiye fuska ba summa yunsaba alaihi labin kanga a caji giya a cewa labin lampa a ca layu alati wa yutin a caga egun a cala nga oce ga egun lanko gikini sebe giya sebe egun a cala gun a ca bube ebe na nga egun ga yi fifin kagbe fifin lanko ka blok wa be yin saja wa made simiti na wa ga Allah blok ta bona ya ba tuna ngole wa wa wa gikina hatta yasbud ar lankpa na ala di tabbata ala ba ga ci ala wa ci o o wa yakihi turab a cha laji kana digiya a cha laji kana ga ci wala fe tutu yube yaji fahimta ku wannan ga fe kagwe ya egun be lankpa na ebe Allahu akbar fa in lam yatayassara labin ga beke a lankpa na ji ka e e ya hun fayaya hun da baye ba e fa bi gairi zalika e wayin doci na jikin lankpa na min alwahin nye eloji jamu lauhu n'o le elo parapara eguwe ogo lankpa ozo igi ha ato manufa ndị oro dị nga ole ega wakan ega wakan au ahjar a cigaga ka yadda loja na ega tekun na na maimakon lankpa na cinye bona ewa takunji la kendo ila lankpa tuba na gaila takutuba au khashab ko patakoji ko cimaji ewati wani ne na kogwa shi wani kogwa bayi ba ka din na bayi ba a din ni bayi au khashab ko patako. yake turab ya ga yin na ji kpata ji yin na ya ga yayin na ji kagwana yi jikana ga ya kufawo kufawo ebe na nga yegu ya tati ali no daba be oto sun uji gufe na ji musamman daba na igbo kana bugo ya je kana gapo summa yuhalu alaihi turab yace jikiya yace laji kane mawaye goba sai yi kana e tidojo musamman jikana na ya gba gushen nana nga ya kuzu ne a tiyo ويستحب أن يقال عند ذلك أميوا لوكتنا يغي كوجي كان نتيونا يفجغ بسم الله وعلى ملة رسول الله بسنة سكوي وعلى ملة رسول الله etiyan ekpa ya tuci soko etiyan sunna ya tuci soko nga ye lotun na e wa fi ga ganna na igai gaji kana tuna amma bayanin da ci ga lokaci na ga lakuda da kwashe wani iji fahimta ko lokaci na ga lakuda da mm, gushe wani adisiyan albayabi sahaba wuce ko wuce wai ga uga nabi sallallahu alaihi wasallam ga almayitu za su ci idza bi a fi kabrihi agaula da kabaro falye kulin lazina ya da'unahu hina yu da'ufin lad zai je lauci wani lokaci na ga lauci wani a gaga bismillah wa billah wa ala millat rasulillah hadisiyan hakim darjuwi hassan nole hadisin na bane te bayani mai ne ugwa gaya ya ga ganna ga lokaci ne ga lakuci kabara wani kabara wani bogo ifi lawin san zai je lakudan kabara wani ifi satu e wani sashi da ilimi ganna sashi da ilimi ganna a da yi da nan ga yin wani ko ya giwu ko ya giyu na lalace bu ake na gwa gana ayi iga lakun shi bu an ne wa ga ya gawa bismillah wa ala sunnat rasulillah hadis bete ya cin bismillah wa ala millat rasulillah un bete ya cin bismillah wa billah wa ala millati rasulillah ngole ga hadisi e be kakai e ko kama ko to ndoro e zagala gwa suna fata dalili betiwo wa yurfa'u al-qabru qadra shubrin ame waga ila kabari leitu gorogodo yake yo shubr gorogodo yo shubr wala utebe kinyi ke shibron nga itaka taka inan na abushin abin gai ga shibro to amma ga wale ga irin na sha su kirkiya sai dai wa gama bikin ko zan da shi da ba musamman kendo ya lo ku shaba ya lo bai shi da amma irin kendo ne ya jiya sauda na kakin ya saudi a caga waliwe a jikin a sawa kendo da sa salati da na caga da sawo latude gwargwado amma yi gaci ne shibru na lenga wale yin gawa abokin bo ba abokin bo ba amma dai igaji sun gaya bayan kike tuba ma wayu da wala hasabai in tayassara zalik wayu rashu bilma a cire gadi takowa gizi e waga ala tiwtiw ke ri chakia na je la tako taya dare iri fahimta ko ala tiw in ta tsara zalik abe ke ga fana ya gade na wa yurashu bil ma a chakia ala nuwa shiw ala nuwa shakabari fiti iri fahimta ko ebo kibu a ga ebo jikani ulagun wadoji ake denu wannan na ake ube na ebula goma da shi bayani mabe ke da nabi sallallahu alaihi wasallam rasha ala kabri ibnihi ibrahim Anabi sallallahu alaihi wasallam wulanu shi kabare yi ibrahim mu ci wata kuwa yi da kiyan wa wadda alai hasaba wuce wata kuwa gi ke ya fi hadisi wani albaga wuri mai da littafi na igan shar'u sunna wani amma ga da'af na hadisin na wa fi da'af shi ji fahimta ko amma ezula alamu lauta te kabaro ke takuna koye na biyu na sunna wuciyo ibn e annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci na sahaba na iga usman ya ge maz'un udan ni sahaba na ji kamsulin ci gona wajen ajali na alama na nabi muhammadu jita kabari ta uba na igiyan takun takun ga nabi muhammadu a ci bayan tita ubo so laifi da ba ulufin alama usman bunu maz'un wajen bunu afana annabi sallallahu alaihi wasallam gan wajen nijin ebulu fi alamu ya kabari ya giwin zandoro gabe tsumini ya zami mi jona mi lanzun tozio Usman bunu maz'un ya gimi uyo gimi uyo wogo da ma kiji shari'a kan hadisa Abu dahud na tazunan iji bayani bani amma yana kana alaka baratu alawa ta simiti ko alawa ji flow ko alawa ji tiles ne wa yaji kabari ta yi ko ko a kaya babu fa muharramatun na ji fata aka wani kazan wani kazan yayi wato fa kazan dai tu da na zafu kazan fata wuce to yi kiyo haram lefi yo na tu kabari na aje daga tuwa ya diwiya tishe saudiya ci ba diyo tunan fad wujen ajali na ba ba su da eto abdalla na tufo zuma jina kinga adena tuna kendo da ya talaka jiji jina a shiga yin wuto jiyo na yawuwa ga hukumu wani shi tukwa yanzu yau ezo ci jina ba dai ba gotuna kinga bo kinga bo kendo ya talaka jiji wani ganya to jigo ene yawuwa ga tu kabari ko ajun plaster ko a kaya babona da wa signpost e ya gibu ba ta kabar yawa ne yau ina e yi gwara mu buna ga yi e ga ya jabir jabir bunu abdullah ga naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassisa alqabr annabi sallallahu alaihi wasallam nawo na atan kabari na uta simiti ko a fedon ata kabari tiyo ko kwa alaka baratu hadisu ya yi imam muslim imam turmizi hadisu bai ga wa an yaktuba alai ko ezo kayan baka bare je fahimta bai simiti ya kan da ya shi babu ya shigi bo pata wa eh, wani anabi muhammadu na wuna sallallahu alaihi wasallam hadisa ta zo ci ga wucin wucin ya wajen ko? sai bayaniya ya guru wa yushra'u lil mushayyi'ina an yaqifu 'inda al-qabri wa yad'u lil mayit ewa gani al mushayyi'ina agai beji yikulo ko shabana an yaqifu 'inda al-qabri na ga teji kabari ta zaituna wa yad'u lil mayit a ta duwa ya ziyo ekuna ekuna sona لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وكف عليه إن لا يقعوات الننا النبي صلى الله عليه وسلم وانسي كان دور ناقا يقصنا وكف عليه واجهتي جي كشامي سيكون وشا وقال وشادي وفيقا قند زيجي يكون بينهم ga istagfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'ana yus'al e wafu fabe be so ya ya e giye na so cirana was'alu lahu tasbit e, ya mai ya yi. e batabata ya gami nga ya gana juna wujikiya mu da juya yusabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya e ba tabbata game su yi fa inna ul'an yus'al e buna jin gaba ne ne hugwa ga wuje shi ta jigiya e ji za su ci ga a ga sako fa shi ne wayo ka sha dai dalili ne hugwa ga shi yana wani hadisi na ba ne hugwa ga kan do ba sokuna na biya juga ganna ga e buna jigiya a jin gaba ne ya ga yi kufa ta so ya shi zama yana biyu esokun igili bali esho to bayani jibe etikun sai esho ebo maslaha agabe ki jo bayani abebe ya lami to insha Allah kaci ubiya musamman ya sun daga ya kunna bayani ko jama'a biya gagan ba fiya biya ya gulu ko timba ngani dede ire na jibe wuce waju la a sokun shi ta na ga mai ke ugwa ga aduwa zandore jikin zandore bayu ba zandore bayu ba wa ina sokwa fanya wani wa ba kima wa ba allahumma gafir lahu warhamu ne na nabi ga ba da wani allahumma gafir lahu wasabbit'u ibn ga ya guba ga istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit allahumma ighfir lahu wa thabbithu wato ismul muslim me be kiyo be addu'a ne na wa ba aga so na amma laula daga babu e ga miya nabi sallallahu alaihi wasallam fa kufa biyu yu tabbata ga misu wa bayan alkhairin da ciya ya bi lafi da ba to ji ko shabawa man manji ga yatuba ni shek fauzani ga fata wanda ca kuye ka yi ti masala na ide muhimmanci na da kan dora ga kuso a fiya ji wazi a fiya sa zawon gida tu shak fauzani ya je gan laifin da ba ya ce kajin amma ya lawan ya kan dora ga kula da ko sha ba ga sai ga ji bo ga wuce ji sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ja ga kan dora ga kula bai su ji waza a'a amma da lokaci na abela kumbe ikun e apata ikun e apata ko kwa dagushe gba na alakumbe na za wangiji ma ya kan annabi muhammadu ci feja wazi na sallallahu alaihi wasallam sai satu ebo jinkir na gushe gba na ko ada alakumbe ayon kashe ada gushe gba da man na wuce lotun biyu da na za wangi ya kan ni na ci wazi bogo shek fauzani gaga mujin alada a tuji sunna na ya gula kandoro wazi wazi a laifi da bai ce kaji kindo na nabi muhammadu bajina sallallahu alaihi wasallam bogo yi tsawa lamarin na wani wucewa guga ashe kiyo sunan da cici bago masu kata jau da kandoro ba a nan wuga wuce tafi an ya tuwanici gai wa yushrau liman lam yusalli alaihi an yusalli alai wade dama wade dama wane ladiya ku salla jana wade dama na waje kun salla na wa bebe late wadda da biya ko wayin yin wasa wa kawo lacin a kunji salla wadda tun babu ko sha ba to man gan shari'u yo liman lam yusalli alayya zai laje kun sallah nan an tsalli alai ayu dama gula kun ji sallah da dafni zuma na ga kun so zan wadai dama ji kun sallah لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ابن نبي محمد جانشيغا صلى الله عليه وسلم على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل amma waje kun sallawa sai wani daga tsanni waje zuma misali ya kuna so gbani suwo tsotaci da sati ni da sati guba wa manyi wa gabe shi kawo da lagogi ya e tsanni gana ku lago tsanni gana fa'in kanatil muddatu aksara min zalik lam tushra'u salatu alal qabr amma ga kuso agwatsanni ga ajiye daya wani wadaji kabarin na sallana da sunna ya waje na sallana ya li'annahu lam yunqala an nabi sallallahu alaihi wasallam E, bana dalili bai daga ba nabi muhammad wa annahu sallala ala qabrin ba'da shari min dafn al ga wujja ku salla zumana asakun na ga ga tsanniya nina jama'a jawayo ki dalili ga nan, hadisi ibn abbas dai radiyallahu anhuma kashi ga glass ne yake rufe ibn abbas ga madara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabrin dufina laylan annabi sallallahu alaihi wasallam ngo kabari ga kabarin na ma na lailan eshi a caga sokun zaga eshi a sokun zaga fakala na bica ga mata na aza faca sokun na kalu albariha a gaya shi tu tu eshi ya so fakala na bi fegin afala ni kila ya gami miya yau kila ya labara yau kalu dafnahu lailan dafannahu lailan fi zulmatin lail ba shi kwaye shi bai suna fakarina an nukizoka yi mafi na vun bayya na yada sauna bayya ngala yi ga yawayen anabi annabi muhammadu fai digbaro gikini fai je yau kun fasofafna halfa wuyi fai ji safu ke zumubu fasalla alayya annabi feji kunna salla gini ya babu ma zukata Allahu akbar muttafaqu alai hadith al-buhari gadbe muslimi dalili na yake ugwa ga ga kuso yede da malo da ji kusalla gungu shi na ga yi zanzagin doci na fe ta a nabi muhammadu zuna sallallahu alaihi wasallam zagin na jajali saba jala maruji baya fe lega go ga yi da ku ga jajali za kowa waga wayo labara ya baki bo wai lega shi wanda na wacce wa ga zai gajin hajjali gbani daga a wata nufe zau ko ya zai mafi ba gajin hajjali a wata to alamari lega wọ́n tó lè zàndó èlò tún ìrìn oúnjẹ ní oúnjẹ kí máa kíríkè dé gbọ́rọ̀ sàwọn gidi ba Ke kí lè ṣe ti lébra ìfi makanta jọ E taba ṣe tún náà annabi ta labari dai annabi sai gabe sahaba shi ga dalluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alaiha muttafaqu alai E ewun gwayen kabarin zagin nan babu kabari wuce a fe wuwa annabi muhammad fe ji kunya zagin nan sallagun kabari dole dalili shi da wani ko mai wuwa ga kaga kusa ni ijin salla wani a caga hadisi ke wugwayen ummu sa'ad na jajalina annabi sallallahu alaihi wasallam da ba annabi jina salla alaiha annabi ya kun zagin na jikin mun ji salla ba ta man asani dalili shi da wani ko zabe ga waga ya ji kun salla gugushe ba na waga da kadka da lakum fi rasulillahi uswatun hasana dalili shi madana gubba bayan farko mai hadisin al-buhari bi muslimi ne ta ci hadisin tirmidhi ashiran katun ya goci to e bayan bai ba zai tiya istaghfiru li ahikum was'alu lahu tathbit fa innahu an yus'al bayani be daga ba sayyidina usman bo hadisin sayyidina usman kede at-talqin la yajuz bal huwa bid'a ezu jin alakwan so ezu bi shiga asunuye mitole na yani ko shaba bo. zai shi yi nan bayan abubakar umaru na ga jin na fi bida bo. kwa da zai layi anna zai ya na ga su a wagi katun da ta shi zo a fai ya ga kyayi sun da taka da ayi a fai ga mu ji ga lahila illallah zuma na ya kungun babu kabare wani mun ga to nole na ga iga talkino kafe zo suna a gai ji wucin ko lakkinu mautakun fasara mautakun yi ji Nga yi zai ji kekwan dara ya ajele wani wujan ga tuza a'a ga mai ga an matalkin falaye ya jus bal huwa bid'a e za tuwa kuso mai maimako ba duwe yi ya ga wani ruji ga la'ila ilaha illallah la muhammadu rasulullah miyan miliyan jama'a addu'a ba zo bayanin iri kin ya dayana na a na je na sahaba na bi wani daga na dai son babu yayi na sai wagi ka tun gugu na ya buru na to da cin gana a tafe yi sun na zanna ga wuce gagiya la ilaha illallah mai wuce ne na A na bi muhammadu ya jinna sahaba ya jinna wani ga ya bidiyo man ga waka zalika qira'atul qur'an inda al-qabr a ga agba qur'anu gi ko shaba musa da a saliya ede na nabi muhammad ya tuwa jina yin addu'a ede ba addu'a yi ede ba addu'a yi na gagbo kagan musulmi la adini kendo na nabi muhammad wa juna sallallahu alaihi wasallam ibada tawkifi yo giba nabi haji ne wafu amma wagu sai zando ce be da wani koyi makanta wa musa be sai mako a bikiya nabi muhammad ya biya sallallahu alaihi wasallam ngama la kaida ina salaf jaja fe la saituna a ga iza audi satil bid'atu umitati sunna kan doro ne ga sayna ina sunna na tuwe bare mucha dakin bago yiji kokari da sunna rai da sunna rai sunna ma idan rai sai be katu wanda zai ji katu na kawa ga wanda dai so yana nabi gana su din su wego na su afa yi na su yana di kula uzu ga ma bobe kulu wallahi ayatul kursi ngu dai Allahumma gfir lahu wa sabbitu na nabi Muhammadu ya jafa robe gangan wina uda daidai wa uda min ya gwato in na je tsayi to zuma sallah farila liman na je shi zo na je daidai addu'a na ja azkari ya Allahumma anta salam minka salam e waki bo jahilci yanzu maje ta sunna gamma ya zada mai ya sana dini bo so kusu be bidiye gamma na katuwa je dole katun ga katun wi da mini ya muci kone waga ili da ya boro sai wuza wangi ji katun musamman ya gina shi na bene fe wa sunna zai ji gogani na nini alami tuya yore zai ji dai shi zo ya manci ji na uzore ya lundo ci walu amma ya gide na shi na na ya ji kokari ibn e ka na nabi sallallahu alaihi wasallam bene gwako zai ji lami tuna ba rufu shiga ga kin ga ibn kasir karkashin ayayen ashabul kafi jona bu feji fasara ga wuce na so shiga innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidna huda wole gbaru ku jayo na ji gwa imani shagwa sun ti lotu ti ubana karkashi aya na wagu fe ga gwa ko zai ji la nabi nabi muhammadu na gbaru fayo za de gi gawa de ta ce nusa jibu a ce a go go gi na je na de na ji kokari la na jiwa fuskatan dore yan adini su ko yayi arziki gwala su sunna manga la ya ji zuli alil almayit an yasna'u ta'aman linnas ugwayan zai je zatuna na giti ya Ya sawangi shina yetsoge zatso kafi ajin ko ejebin gawa yi yongo

لكون جرير بن عبد الله البجلي ابو جه صحابه وشكون جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كيوما كنا نؤد الاجتماع إلى آل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة آه، بعد الدفن من النياحة yifa fa na udul istima'a e kai ila almayiti jimiye zai je za na idili gun jimi ubo zuma na kusa nina wasun ati ta'am zan ba ga jafa jiyan gici ba da dafni zuma na kusa nina minan niyaha mini ya niya habai luna ke niya giza ba wunji giti a wani giza ba amma ga wale da alaka ya nga ga ya giti gabo niya ya biyu ga ya gana jaja fegan za a jiki a yi yau ya cin zabo za a jiki yau niya ga da wani e giza ba amma ya e giya kan annabi muhammadu tigi ne ya gi wujen hajjali na sallallahu alaihi wasallam ibrahim jihajjali a ci sokuna abdurrahman bin auf liya annabi ya fai tigi ga saukan ya na ga mikan na tsawa na tsayi rama lobaza su ci mikan na tsawa na tsayi ka na gina egun eh, po da giza bai fe kogu amma je giye shi shi fe kuma giye lefi da ba wa wasa suna da na kana wa wasa sun na ga mai hugwa ga wadi egun yawo mana zai da egun yawa na fe fayin ba wato bai ajali ke ga yawa sadaka fidawo foshi ba to ya ni na ji zan ci sai na ko pata minan niyaha lefi na zai ji niyaha na dena ga wasu adiyo munan ga sadaka ba za wangi ga ka ko fidawo ba za wangi ga ka pata da mini niyaha na nabi sallallahu alaihi wasallam nan hadisi yoyin imam ahmad bi sanadin hasan darja isnadu da wannan amma sun utta'ami lahum amma ajengi caya ajengi caya auli duyu fihim ko ajengi caya ya gane shi biya na falabas laifi da ba makwabci shi dangi shi ya gya musulmi shi ajengi caya biya ya mimucin ko ajengi biya ya gane shi adena falabas ya gane shi na bakwa ko benin لفدوا ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام إيوا جن بدنجي ينجي دنجا مبات سنونا ينجي إميليتو قنشا جنا إجينجي شدايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لآل جعفر وقال إنه أتاه ما يشغلهم غيبنا نبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الخبر لا باري ديو بموت جعفر جعفر جلي كي يشامونا wanda mini zai ja shitti ya kudana zaguta ce ga haufon wucin komanda farko hau komanda baci hau komanda ta ce hau jafar da mini komanda shi labari annabi ya wasu lokun da wuce mutum wato labari da annabi na kiji faru fe ga zami wuce ino ne zami annabi shi dangi gyaye bai ziyan da jafar ya e na jafar egin da gina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ino ne jafar gwazin ya ziyan ya annabi muhammadu bogo wasu na yi dangi min na na yawa bai wani waje wajen gicewa ya bai za su ga ga ya ganni ya ga ya ga ganni wace awawa hmm? mago yi da sunan na rayi annabi gani na laya jin gici da yana a atahu ma gilo ina ja shagala ke in gici na dia damuwa ya jale alwa ji ya dangi da ta ke tsohon gbata yi na jihar da jayi na biya a. Ah. inda ya sa tsawon bata wala haraja ala alil mayit an yad'uwa jiranahum aw ghayrahum lil aqli min at-ta'am al-muhda ilayhim wa laysa lidhalika waqtun mahdud fi ma nala min ash-shar'i man ga wala haraja lafi da ala alil mayit ya zai tuna an yad'uwa jiranahum na yi makwabca au gairahu ko zando cine da soji makwabci a talaka jayo fifo lil akli gabi a gina in gici da ta ce waje kula kula illa eh, da ya makwabci ji talaka da ja ah, ya lena ya yi giwa gina shi eh, da bukata yin gici na za gina yi fiko na zai dai hali ya gaddi ya fayan na illa yin gici kula ni guba ga ladaya Min tuwa mil muhda ilai mina yin gici na ji a tuyara bayina walaisa da zalika waktun ma'adud amma la lokaci cica ga lokacin na ga yaje gici ya ka a'a ga gufo guta ya ji be ma ya dangi ji be makwabci ji ala iyaka cica fi ma na lamu ya bayan na to mi da fifiyu ya shari'a wana ga lokaci dana na yin gici kana musamman kin zage na yi zunkona wadda na yi dangi na fece ka jiki ha ga ala yin gica da alafu muna mu ji wai kpaya to kiyan ina gina musamman ku da ge wato na gba da yako Allah ya dauna da ya ji na bogo iga kun kiya bo bi alkhairi jilo emiya za tu ci ji ba musamman in za gije bai giwa gina je zai lugwa na yawa jamaji man ga jengi cilo miye zai tuna taziwiya wala ya gbafaya hmm. a ji shagala bayan titacen ya biya ebe na masiban na fi shagala wuce kwaya ya hali an fe shagala wuce kwaya ya hali allahu akbar to a ci gaga ya fi taziya ma faguki mu kan faguki ya ji taziya kan man ga to iyaka biya gan faguta ba taziya kan kan doro ne zagale amfani da jijin taziya wani da ji taziya da ji taziya zai ji yau na su waji fogu ba wala taziya lo ga ga ada ya kusa ne go dama sai cekka da jina taziya ya bu dangi bu amma wada tun ga da sedu na so ake layin sashi shi bi ke ga kuri zai no su ku goyu su ku da zumai adwa alkhairi wa ga ba sai amma ga ba ma ga ga ga kusa ne a sai cekkalo musamman ayi na kan waje ya muhimmanci sarari a gaga tunna wani bin babo tun na so kuna iliwe ga ce kalo ki dalilu ga wakad azan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ja'far ba'da salasati ayyam ja'far ngo ne dan gwazu ma nabi yo to ya foguta nabi ke laki ha e misalo da ya zami uji bogo benne galamanga iyaka dabwa kandoro ibunan taziye gmaciwo wani ala ya ga amfani dan ba gane mai allo da sami na la misalo musamman ya yi naka la misalo ke yi a kurge na a fiye ga lalle zai yi ana ta wa maguzumunci amma dai lullo na wa ca da amma wa ga laifi jiga kowa wa birkitin lafi ke kayan gita balo ga allo wa da yau dango waya wasu kabo wullo kwashi waya wayi ba ibn wani bin babu ga ka ma wujin alkhairi wuje ga zai da fedu shi bai ke kulefi ke da je taro bando ci kan yana babu amfani laji zai je za tsuna bai ke da gyaye gibe dole ga iga ba al'amarin na itin wani man ga taziya egma ciwo ẹ̀yìn olóòdé zàwílé zèèjì yẹn wọn ẹ̀yọ́ tó ẹ̀dáhùn bá ẹgbẹ̀ tí ó yọ ma hakuri amma masiba hadde za hadde zai da sun bana ita e da musalawai bugo laifi da ba musamman zai jin yawa na katuyan gobe ni ci ita alamar yin jana'iza la ya juzu lil mar'ati al-ihdad ala mayyitin aksara min salasati ayyam illa ala zawjiha فإنه يجب عليها أن تهد عليه أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم manga mini ka tujo na gwi itwana la ya ji uzulil mar'a ugwe ya yi zanzaga al'ihidadu ke al'ihidadu nga yi tarku zina zagi lagu ke pa ya alama yi ti zandaci na tsuyuna aksara min salasata ya zagi afo fogutala ebon na babu ko egiuna tsuno ko egiuna tsuno ko nagi ko na kpauna ebo tsanani ya gbanyi wo ungwanyi ya zagi musulmi na wajo ga mi adan ya tukpa mi a zude wangiya agofa guta gana ekpo amini hula aje po no le nge iga idado ekpo zo ezolu lokpo mane idado ga zagi ula ni mpoluwa ula ni mpoluwa ungwanya illa ala zauji sai dai aziyo ya ba e ba de ga tu shere da jiyo nuga tiya be kiyo benin faina bal shari'a jin foro guja ce wallazi na yuta fauna minku wa yuzaruna azwajan wa yuzaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ash'urin wa ashra za gina na to ci ga fedu ya tsaguni be foguwe amma nda utu ulani mpulugwa fweni foguba foguta go foguta gama ibana ngole aje lindo ce yan wani kan ajalin da ce mana ka to ba ajali zaga mana ka tuya ya zan zagi na shari'a ga uga fiya be nin fa ago foguki ago foguta gama fa innahu yajibu alaiha amma wayi ba wajibi wato ta tubo an tahidda alai 14 wa 10 no ga foguki lana saguni be foguwe illa an takuna hamilan sai zagin na gayi wai. to wọ́n ìgbé wọn okùnci wọn àjíkí hàn sọgbọ́n ibẹ̀ fọgbó ibẹ̀ fa'ila wadhil ham okùnci wọn daza da harbe lokaci na wọn magini ebo ga toci na gawa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun in zagi na shi ibẹ̀ waina ajaluhunna lokacin idayi an yadhana hamlahun lokaci na magijin eba yuyayyani ya guba yi ya guta wuyayi na wa maji sun wazan idda e ba su yi na wa maji sun wazan idda wazan idda to amma na ke fida mai yan zagyare na wagan wadaci bakwale a da asibiti a daji skani wujiyar wani zuma na ya ba suna ko zuma na ya ba yi wuna da na yin waga wani na guci na a ciga midiyan wa na da fayawo shari'a jin mun ga wale zan da cewa ne yake mana dabo na a de won ku de ko shari'a je da shek fauzan ka fe tiya hikima na dakibo edufiya idda na musamman idda ya ba ku amfani ji ben ga ibada ndo ciwo e bona zagi da halin na wa bato bata amma na ya kutiya zagi ga baga su da paya wada daga wannan gole e banda na wayan fedu bebe yi ga shani na daga wa butan ebo zahiri na soko fiyana annabi ja ya gana ki sato aklin wa di an kala yayi tuta adini yayi tuta da wuce ki shek fauzani na bai wuce man jiji hikima kamar yana da kibo edufin idda wani uku fa'ida shi bai kaka ya ce alamar yin amfani na dabana bugo zagi ga fete zaman kowai nurse kowai doctor gan dadaci makule ndo dabwa upayawu a a shari'a jini da su ga dunnafe e ibadu yawo mucin yawa ko lissubuti sunnati sahiha ebona hadisa ta zune wugwa ga nzagi wuga magi zuma jeli ba wunde ka fanawa da paya wuna gun saguni before guwa to na ga mai wugwa ga fasara ƙur'anu zai sai bai bayani manji ebuna aya ga waga su gun, saguki saguni bai foguwe aya mai ke ga waga ga fa'ulatul ahmali ajaluhunna an yadda na hamlahunna dole yawa gun bai waje kawai bai bayani man shi yana kendo na aya ke ba za yi ga zagyaji idda ya yanni na dole kur'anu ga na suratul bakara ba wa aya na jibe guba ba kewa jijina kuibe ilimin usul ya bai kawai da fikiyya shi yana muna ilimin usul ga ga waga na hukuncin wudana na hukuncin wudana na gai ga kaza ibn e aya irin na shi dokku qur'ani wa salawai to annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra' annabi sallallahu alaihi wasallam ga ugwen ya in zagiya na wafe no shishi an yin falugwa gwafa guta gana sai din wayi ban zagi to kan ga wafe duniya tsaguni bai fagoyo ya buhari bai muslimi hadisi ne ke ugwa gan zagi ga magi zumayen aya na ibe bai yi mangina gayi ajaluhunna an yadda na hamlahun hadisiyan zagi ne ga su bai al-aslamiyya lokaci ne bautu sunan zagin na ibe wai wani ibe lokacin da ciya su bai atu tufe magi su bai tu a magi to adi kendo da ibnu kafir be biyu nan ga zabagi na liya cha ne impas manu magi zo zabagi wuce chaje mu biyu fo ce ba wato ani ce paniyo zagin na an kali wannan ibnu fahimta mu dai wazo idda iza mu be ganwa ga ula de ka fafaniya zagin na dawana sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga fataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasaltu an zalik mi ci ja nabi ga shin mi fani wo mi azun ko bani fa aftani bi anni kad ahlaltu hina wadatu hamli annabi gani ya zukwani tun na mai magina hadisi al-buhari bi muslimi ta zagi ga zun ko no fuda wani shari'a bai yi ga ufu na ade zai balayani na to nufu fu ya ko da ba isan na ijitu isan su don na ijitu baba ya ga su awa nufu fu ko da ba na kawana a can ji waga gun sagu ne bai faguwe sun ga zan ce a fuwa na wanda ce wato gari a ga lokaci ne ba ga cikuna lokaci wuce ga ga jikin a ga funu ga gude dalilia ka yi mini nuwa fi shari'a ji to ya wajibi ji to ya suna ji adi bai legba ne to nuwa fi baya o to nuwa fi yin amarya ko bata ma an zana allahu biya min sulta to eti hadisi yin su bai hannu gaba sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji ijimawo ganza gidiga magi e ba su yi na zage magi sun ko su kwashe wa zuku amma na ali gan bi ibnu abbas ai be fahimta ya ga ula zuku na gabo bi malikiya ta ci yaji fahimta ko a gan abu adul ajalai ne a gan zagya amfani bayan lokaci na ga lokpa misali a gaibu dalilin ayayen wallazi na yi tawafau na minku wa ya zaru na zuwa don ya tarabas na bai an fi sayin na albata ashirin wa ashira bugun zagi ga su ba kawai biyan wai umala gutsa guni bai fogu waya wula jiki wa?" wula zunkwa amma jimhurin sahaba shi a cale ba a cale ba ga ibu hadisun zagin nan iga da tafsiri ibn kasir wala bayani wuce yayi ibunan ga hadisi gaidi fasara yake ya ƙur'anin amma yana ya gana abeke dai ibaga e ga hajjin hajjali zagin na ci ga tsagutsun langole to lokaci ko fata wa gada ni n ga magi zuma tsagutsun wa jiki wa zunko amma kula gutsa guni bai fogu wa a gula zunkwa amma sahaba nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam a le fahimta yan zakon na shi ba e waki bai bu dalilin nan jo dalilin na so to gunan gole wuji sahaba kwata ma hadisa nabi muhammad ke shi bayani ba sallallahu alaihi wasallam bune ya zajayo naji e shi tu kwa ga nabi na amma shi tu kwa hukunci wani na ga yau ga hadde man na kya ke zona kace sayyidina ali damin ya zaba ilimi ko jon ibnu abbas so amma fa ba ya ce inda ce la so su ku ya bayani amma rajul amma wani gabagiye fala ya juzu lahu an ya hidda ala ahadin min alaqarib ugu ne gabagiya shi shiga miya alfa wangi ba miya latulare da naka ba miya afanin ba mi atamigi ba e bo zando ci na su min alaqarib min za to mba ujo yimin babu nau e giu ye giu ya au gairi ko zan doci na jin dangi na ko ogau ko manyan kwetu gicu kore zando chine unde tomba beina a a ngode nza jaya mudama gato ji bawa na unje udi ga foguta gama ama obagie kondoro aje da ya waya sai ka tuya gobe gube ci mini bayani yadda na yi zane ya bebe yi yushra wulin rijali ziyaratul kubur bai na waktin wa akhar lidu'a ilahun والترحم عليهم والتذكر الموت وما بعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة خرجه الإمام الإمام مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم آل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين manga yushra'u lil rijal shari'u ya aga ga yi mashru ina shari'a bebe be yin mashiru na ganci ci lawajibi o umala mustahabi e wana ajin ajin shari'a guba ga kodi da guyi wajibi na kawajin ya wale fi na ko a guyi mustahabi na kawajin a ka lefiya waya wa ga be ajima a ya wala to shari'u ya zaba gishi na ziyaratul kubur alami salo ko shaba jina baina wakti wa aha lokaci lokaci amma lafa jimma ci ga Juma, Juma ko efo idi ngai ga alu babu ko shaba naji sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kin do zan shi ula ga bawai nan gode kan doro jahili daga yin sai na dini man magaga na wangi je la ina da asali da la jadi ne daga dan da jo sai le ga kawai lo juma juma ya koyi faida wajin ja eh to foyaje ko shabe ke la shebe ko to in ga uzuri na dabana wa gayi man na ta ekpan do cho na ji sunna na to in kare in na oso ke ne ya jare e wani yadda e e na obi mun ji shi na ade za ga wagan ga wato mai ji kaza gala sunna gogi gumbi dia waye kon doro ya ji e fahimta yana mai wangana we e wani ga wato ga man doro na jika tuna wato ga ya ji fi wa ji ko zan do ji lwa to in kare ji yawa ebona ya dana wani in ba na nan wuce ya ji shi da asali ana ga ga ku ya ka wuce wuce ga wani jin da na ji sunna na gama malamaki ya sunna jin ya zandoro ebona ga gun bidiya wai kondoro amma dan bidiya zai wago wato ma gun bidiya nga ya ji ebona ga ganyu ga ya wato shi na ba wato da dalili jami'an a ga zandoro diuji waliyadi nga so kuma ga ya sha fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah war rasul wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kai da dini da wani ga musulmi jo ya ga coji le ba ki so ko ga ki anabi ga uja da wani amma zan do rujiyu mutum ya kafirin na shi ya anabi muhammadu gobe uji kiyan bi wukuti a tsawo so ko bi wani wa wukuti ya ni so be mutoci so ci gaga lakun dinukum waliye din e dagwa sun ewo mi sun magagwa sun musulunci mi amma wun ci yi caba wọ́n lè zùmọ̀ gbọ́ya bẹ́ yọ ọ́dà gan wọ́n jí kí ọgbọ̀n ọkùn omirto an ukatila nas hatta ya ṣàdú an la ilaha illallah bogo lokaci lokaci to zai ji lafojin ma ci cana yi tufi da giya ya lokaci e wani oge ga ga yin na yi suna wato ake ya suna mafa wai ga ga na da asali a tuna ma da asali na wato ja wanda mini bai ci cinya zai je ji dawa suna na wako ya ga ka zagya ka zagya tuna ma gena adana yi tufi bai yina bai ci cinya bai ci cinya ladabi na ji shari'a wulo ba mu mana wai ja wa magana to ate tuna gya o magege ga o maji tona bai bai yi na ban masha ngole ga dole zanna ba ga wai e bana ade na to yaji da na. to bolo bolo na shari'a ga wajen loba na ade na waje na amma da wani ga suna shari'a wuna da ga wai man cewa baki ha na shari'a wa na ta wala zakir kirki sa ya amma dai na ga ya uzira amma dai na so walijina watsun ade zashin da ya yajin lo dangi yaya to yaji fai ba za jikata ya ba ku dai ga kuran na rike bai yi musamman gai ba za riya na biya wani gai na ale na makiya na biji goye ga ko ta riya na bici ya goro ya hankali ya ji hannun ba ta biya ya kan ya na gasa gan yi bai ni zai gan da ci meto kice ba wa wasu da zai yi ga mi e wani wuce wani fe ta yan waka tun da ba ma wuce ci da ni ufe da to lagos ya wani na ire ege loyin ga wani ba <laughs> ya gi ci ya loka tuji shi ne ya tanga wuce da gumi irin ku sun na so kwa da <laughs> so kike so ebba bawa zai bo gaskiya ya e masu kanga to ni ne na dai ba mi da lamari e wani muke kiya mi dakin <laughs> manya shi ya zaga su ba ba da ke gobe a yi maimako a na ya zaga su ala wanda shi a nan <laughs> a kiyaye abu magu da mini ne ba mi <laughs> ya yi gobe zandu inda ci ma gama ga kyan da ya ji sun na talauci yau rai wuce ba wi ibn e, e dai ga ada zuman ya lo ba lo ibn ake nauyi na ji e wala marin na ji wannan bago yi ji kokare na sunna wuna kin da ibn taymiya ga nan waje azkaru bidiya to yin sunna ma waje kiyo o be biyu ya o fe la ga wuce be da iktida salatul mustaqim bi ci ciwa bago yi wa lokaci fi dikiyo ifi la ziyari lo mazukata ji ne fiye ko ya fundo ci mu da alkhairi sarawi min alkhairu wujo liddu'a'i lahum e bai riba duya ne ugwa ga wa tunko shaba ga wai wa duwa da tilalite man na cibo ko man ciwona baba na mi da halin docho bomi ba duwa mi a'a waya lolo liddu'a'i lahum e ba duya wa ya wata zakurar akira wa da wa fa wa ma ba da hu to kiyama na na zumaya tutu wani wa fi oji tunani na damini amfani wuce na je waga ufi layi ulo ko sha ba da ibina asibiti dana ko sha ba dana da na jiwo na ji ulaza ji gani da lamari je na hadisi ne imam muslimu ya. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن بأفي واجه فيه صحابه جكاته إذا زاروا القبور لو كتن وقال مثاله كشابنا أن يقولوا كيوين واوا واجو غاغا يغاتو كشبا كشابا يا يغندنا السلام عليكم على الديار من المؤمنين أمن تسقولوا شو يأيه نجفي إمي مؤمن جونا والمسلمين تو مسلمين sunan gole zai je fi wani gawaji imani ko amma tun tunguro wa ina a dai zai safu mumini jibu da wani amma dai zai safu ya musulmi jibu da e ba tun boda wa in sha Allah bikum lahikun yi muga basoko lahikuna yi tun yi ke yi na ke suna yabe ke babe yin alayi to be yi nas'alullah lana wa lakum alafiya ye batso shi lafiya ya ci ce, wa lakum to ye ba ga so ku fo fitina kwato luwa yarhamullahu almustaqdimin minna ye goye so ko mu lufu ya zai ja shi zo ce ba nina wa minkum to ce so wal mustakhirin to zai jike da zuma Allahu akbar na da mini ya addu'a mu ciko ne wa ga Itana. bogo ziyara yin kabari sun nuno wani laza ya ma wani laza bi ishe wani laza labi cike kimbe kiyon betun guri wani laye gbaza da wani laye gbaza da ibo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na gan kuntu na aituku an ziyaratar kubur ni ya fefe kan ya lege ya ga lokosha ba ma ala fazuruha esatuewu e lokosha ba fa inna turakul qalb ebona waju le gba da wa tudma al ayn fa innaha tariqu qalb wa tudma al ayn waju le gba da umaju lagi fetiyayo umaju laza pa kiyama wala takulu hujra ya mai gagaga ya gama nama hadisu yau in hakim na darjuyi hassan na bugu wallahi sali ziyarati waktun muhaddad ga lokaci da nan na ya fela lokacin ba nan a jama'in musulmi zai lokacin ba nan amfani na dabo ya wuna ya tunya ne amfanin kusha ba mini ubu zai luna da amfani titutu fa a caga wallawa dai santu ga zai ji su ji da na fa ko dai ejeke bayi na ko dai a dai zai fita ta mana ji ejeke bayi aljanna na dai su su wai fani na wani bai kiyami min amfani na dabobe na naful mayyit wal isani ilaihi walla amfani ya zai ji tunan in ja sa laya waya a'a wata lalo bi bolo bolo na wajiya bi sallama na wajiya bi addu'a na bayanai bi gafara na bayanai na da mini amfani wuce kwayan ko sha ba sai bayani ya zumago ga amman nisa'u falaisa lahunna ziyaratul kubur لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وكلة الصبر وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا من يلي النساء إذا جيشين فليس لهن زيارة القبور aya damayan luluyin kusha ba li'annan rasula ibuna nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana zahiratul kubur in bukwara ke in zagi na je la emisalo kusha ba nan wani annahunna yusha min ziyaratihinna alfitna ebole suna ya fitina na den zagi shi e bayan kusha ba lona fitina da yawo a soma la fitina da zan da ciwo e wani wa cikin da nan zagiye loko shaba musamman ni fe goga ya fe sallai salatu idil fitr no te ga ya fon ci da mini ya fa na je lalo ko shaba na zagi da na be min bai be ijabu buntu ko shaba ne banga ya abu ni ga mm, endo na shari'a ga kana hikima da to ba gina yu barufu hankali da yi miwo nzagi da kita safi wọn ti da le ne ba gibe nzagi mai goji da fi ko ba ni mu za na be tun jabu ijabu kolo fa pa bo so ko yele nzagi na ko shaba wuje fitini ya ba ga ni ga a ah, a ah, Allahu akbar shari'a ga kayan ikima e da mu inda kin waya ci ba ga inda kin jinnu ga dan da ciwo e wana da sun da mine ne ya jinnu dama ya gigare ne kan zagi na fushi dana da sunana e eh, guba nan fajin la gadan zagi egbayin eh, ga luwa ne ko da sun doce halu musamman bane yadda na wato da nan nan hankali wuce hannu na daga ufe fitina wayo bogo jama'in musulmi amma na dai miliyan lokaci da fitri na hankali na hana ijabu tukun benin fai ti fai da zan yi jiki a shi o shi kwabe ba gidi fi babu ko sha ba ni bola ko shabanin bona ebe kiwo e da yin fitina fitina biya umade zawo musamman bonke ba ba gibe yin zagi na diyan wadana ba gin da cikin zagi yi to ko sha nimbo wo zabi wi miliyoyi na hajifu ko sha mu nimbo yau misa ya gana na gunga na hikima kama da musamman lokaci da wani ji warewa yan zagi jina e lolo lokaci ne dole yin da su eh da su wakil lati sabri ibinan zagi da hakuri ya gana ciga a kuri kuma jibojin da cewa ne ya kwaito ba na ci ba ga ga wa haka za a shaga la ya juzu lahunna ittibahul jana'iz ilal makbara maqbara ugwaya inda cewa sai ta kai ja ba a shaga mawa wa bulo wani huda ya ta benin fawin umawa gan mutum mutum ya gwanan gauke ga al'adar zagi shi wa ga tiya ya fanin fati ka so afin bo adam wuri-wuri idan abi biya shishikan a ga zuce e lotuna amma wa shishikan a ga tiya na la yajuzu lahunna ittibahu aljanayiz ila makbara in zagi ulami utukun loko shaba atwa amma dai ku sallawo ajiku sallahu ebuna na aisha ga sahaba jiga Allah kuya sad bunu abi wa kasabe ba giji ga sallaji a to ajin sallah annabi muhammadu jajalina sallallahu alaihi wasallam zagi ji kun sallah ebuna addeli man na shitina dan giji maka ciji madina ciji koyi ko a zan doro fe ga be kata annabi muhammadu bayan kuci no a tafe ji sallah zakan giji zagi safu safu yan jama'a na dangi jaji makaci jaji madina ci jaji zagi jaji igi zakan gi jaji ko zakan gi kan jin zagi ci jan bogo zage ji ku sallah ko aya ji finimbo ko filiya da babu ake zo ba gi jan masallaci makka bai madina inda wale kan doro aji ku sallah bana to ba gi ton zagi ga ya ji ku sallah fi mu wajen aibuwa amma nyemi latukun aka hadisi bai ci ga wucin nga mala man ga won ga ji ku sallah wo de ga ga lamitu e ku loko shaba li anna rasul sallallahu alaihi naha nahahunna an zalik ibn e nabi muhammadu ka jiniya shiga amma salatu ala al mayyit fi al masjid aw fi al musalla fa hiya mashru'atun amma aji ku sallah da masallaci ko ke fili idina ko da nan daco. fayya mashru'atun lirrijali wan nisa'i jami'a wa yau ko ba giton zagi halalli wuya na jaci na ta karkashin bayanin na gai ziyaratun nisa'i lil makabir man shiga ga tubo adaman na jele ga allo na amma ga zikin kan loro ba iji fahimta ko a ce k'an loro. ebo hadisin da shi na yi wugwa na na yi shala ziyara lo ma zukata ne na ji lo ji ishara ga lo amma da ya tsaki yawan ladabi jin shari'a moki wagan lulo da na wuce hafe fitina yawon amma hukumar saudiya yana yi wuta tuyo wani zagiya jikin a lokacin ba gamala rauda kabari a nabi gan bakiwi ejiyar da ya jikin ga dayan gama lawa ne shi a je a jaja Allah bayan kpawun shi ji ne masalaci ya kabari ya albaki nga ya da ya bai di makabari ji ko amma ya kwace fiya wale ya ja Allah bayan kpawun shi ji e ba sai cin ga wale yin zage ya ji eje da doka na ta ciwo na dawa doka na ta wani na dawa na ga manya shi lafatawa ta ciwo kama dai man na ji bai fahimta ga allo a muji kan doro ne ko kuwa gama fi fitina na to man na ji shari'a littafin nana ji bayani a yi ga ziyaratul kubur kana tala malahi ebu hadisi na ji bai ka kayi na gala manji cewa da baure wani hadisi bai ga mi kaye hadisi ke bai ga ejin ziyara ko to wuda mini lafazi na ji sheka ni bai mankwai saudiya ci jadicin da ba a tuban fasaran zandoro laya a ji sun ce mai kayan to man ga adi bayani ya bin ba zanen wani eti a ji sun na jokin da na hukunci wuda zandana marahi awawo yau kin do dai aya bi ci alamar yanki bo e gefe wani ko ngole marahil ga so be tubo ya farko bena ngan wala taqrabu salata wa antum sukara hatta talamu ma takulu ya tsoba sallaji ma ya ji sallama lokaci na ya ga finge chafe na ma aya ke bebe ga wa yasalunaka anil khamr wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima ngole ala to bana ade ga ga lefiu nyege gefi to yin caca ugboga yon amfani na dabana a cike bebe ga ya yi wallazi na amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijiso min amali shaitan fajitani buhu wale wa jara mu kan gani a na nanaman egge na jifimi doro na kwata yi madina shi doro fela dukun gebe jikin beje ya tangole awawan nan to yi da awawan na gaban shiga shehu ba su gato al'amarin hadisi na jibetiya kabarin lona yau ga awayen farko yi a tahari farko musulunci wula jahara allar rijali wani sa ya ba gishi gani bayan zagi shi gai ba na bayan ga kuntu na yi tukum an ziyarar tukum ya fi da ga ya galo babu masu katama ya galla mai salo goma goji bayan da cewa li'annan kanu hadisai a'ad bil islam na lu musulunci loro gala na biya ca bayan musulunci sauki ci bai da biya bayanin a ruksatu lil jami mu ga yi mataki ba ce ga yi ba na bayan gan ala fazuruha esatuyo harfu tambi wasu tifta esatuyo fa ha! esatuye wo ha salo ko shaba fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wa la yafkiyama awaye tatici al-istibab lirrijal wat-tahrim ala nisa mustahabi yo ya ba gishi uci haramu ya zagi gishi ganna gai mataki yake yo ne tace gato waga hadisin naji kuke ba yanayi result na da wannan ake gishe bin ba zuga ya ce zanzage izamin rabbil makbara hal tusallim alal mauta in zagi gago masu kata ga ba waje masu kata sallama fa'aja ba mai yaje dai la tusallim da annahu nau'umin ziyara waje masu kata sallama ibunan nauyin ziyara ga mutu wani ga zai lazu yara lonin salam wa ga wuce ma ne na jewa ga wuce to jama'i musulmi shi na yi gurgudu hadisi yana na aisha na iji shara mangi ga wuce sa'ad bin abi wa kasu sallama na jin kun salla na lokaci na sa'adu jajali na ga da gama ga ga su agba gusha ya wiri na agba ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ya na isha ga udkhulu bihi almasjid hatta usalli alai illa e kun sa daga da masallaci ya mi ibn e sahaba da fe ji mamaki ete bo a ji ku sallani masallaci waje ya woro ya da na mazaba ilimi wa wani nfe ga gayye ga sadi dembo e lako ga da masalacho ya mai aisha hatta usalli alai e bo mi lako sadin ji sallah sahaba ga ma je yoro ya ya na aisha fe sa tuge na ne game a je da na je dalili nfe ga ga wallahi laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ibn bayda fil masjid suhail wa akhihi rawahu muslim don waje bai so ci akika annabi sallallahu alaihi wasallam waje gigu bai da an zagi ne ga da na sallah ga isa algani bai yi lokacin ya ji hajjali annabi ji kuma sallah umar ji wuji babu fil masjid bogo ya ji ku sallah masallaci musamman iliyadabu adabu ala kuci masallaci mun ce ga iga Ada akiru ma ya tsara jamu na gayi ya zo bayana fayawi ya bayan kuku ya kawana walhamdulillahi wa dahu wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sabi to jama'ajin na gayi ya zo bayan katu amma iti kiwo ga bai ca katu na yi babu wuji ca babawa to wake yi bai shabai na gaga ya tiya shirutu la ila illallah gani bai harka ne la ila illallah bai gan imani shi ne ya fi ki yi chato ya tiya sallah ba guga ba su ko ma ku yi bure ya bai ci gaba shaba to man na ji hashiya yi na ga ya shek ahmad bin sali a tuwayan wuji kokari ga bayani shi ke na shehu bin bazagun wallau be littafi wani Iji fahimta ko ga matsala ji da bayan addini na ji go man yolube amma so ci goka bai man la bayani muka na gada wani wuci na ji sharai da na ci jiki shi da bai bayani a fi wuci wutu a li durusul muhimmati li amatil umma emifi ya katuya a durusul muhimma ya shehu bin ba ji fahimta ko to bayani mu ci gada egayen zaka alwala walbarawo fifiyan ufi sallah jama'a nufu wanda ya ga man lamifa masalla na ja zakatul fitiri aji umura kendo aji jin haji jina kendo a jin jina bai ga yawo lai bai ga ya kwe bai ga wace bai kuti bai mice zikiri ji addu'a ji foro ji bai tunguri kika ya tude wakafi ɗaya na jide muhimmanci fikiwa ga musulmi kiwe na wuce bebi ya fi mai tsakaniyar 230 naira yi jili lissafi ya pedis abe ki agu labawa shi shiga a jin yin ninni na fa kuma jin ninni ana kusan tun ta tilo ya buru a ga ijin lissafi bugo ya waga yi ga tauhidiyar na ba ibi da babu ibi da wasu waga bayani na dai littafin fikiu endo dai musulmi dai bukatu al'amari addini wannan ga wale gawa gume yawe e wannan galle amatul umma ya musulmi ji bayani wujji man ji kawai ya wode na yi musulmi na yawa ga wale bayani tiya lamarin na waga dan ba ji koyi hukuncin na jawo bogo ga basu ku ma ku yi guru ya da tauhid na da muhimmanci musamman amma daga na gwakwai ji littafi tauhid ga ya fa na gala ya fata bai zo da giya sai kawai iji fahimta ko zandoro ci ji shirya photocopy daga gbani gafa manajin photocopy na shi na suwa na kada huma bihamdik ashadon la ila ila an astafirka